الناس والمجمع عليهم طبعا لا بارين من أبمي عليه مطلوب من ذاك ثم الدشي طبعا أين أتي عرفة هذه ذو عرفة أو جفا به بعرفة أخذ الشيء هكا عرفة أجنان كوبا بوني غزينو نمانا فحشي إبادة عرفة ba wai idan ba ka da lafiya ba za ka je ka kwanta idan juni ka ba ka da lafiya ka je ka kwanta ba ka da lafiya ka je ka fashe jiki ka ka rage wata ibada in ba za ba za ka mutu fahimi lokacin da jiki ya tsinke lamari aka ga alaman cewa zai ka da dare a wannan jikon wannan jikon kan sai abin da halaye lokacin za ka matsa da ibada a kan kai a kan alamomi dai jikin nan nawa zai wahala a kan ko ba za ka kwanta man da lafiya ki don da ka kwanta aikin da ka tashi ba zai yiwu ba to amma bai hana ma ibada yi ba zai hana maka sallah ba sallah da lafiya ba lafiya yin ta ake ba a daga kafa a sallah ko da lafiya ko ba lafiya za ka yi sallah wannan ko yana nan mene ne ya kawo mutum kawai mutum ne mai rinar ba na jin da ni ba ni da lafiya wani kai saka da yan yara masu eh, suna ne su shi babban kokari yaran suna burge ni in gije asibiti da ya fito da yan allo na sa shi ma da yi sallah sai ji kamar in haɗe shi suka ga shi yasa ana samun ido zai mutane da bai da lafiya zo ita amma kai fa babban ka fito da allura wanda ne ban suna ne na dan babuwa ya sa dan babuwa ta amma dan karamin yaro ba ba shi sama shi da za ka kore shi baya ji sai ka ga da allura ta da shi a ah, babban mutum shi Kuma in saho a kala shi da shi ba nan mutum da har da allura daga asali ya ji hayya ala salat Eh, in ba ta ba da mun hana ba da kyauta ba nan a ba shi kyauta sai dai akwai kyautar da aka halatta a ba shi da da exercise in ka warke sai ka sai ka ci gaba da rubutu a karatun ka kaza kaza an kuma ka mutu shi ke nan da karatun da nan sai ka ga karshen ta warke dole yi dariya ka cire masa wata ka cire masa wata damuwa tare da shi zuwa kan da ka da yuri ka kwanta irin nan ba zuwa karatu irin nan babu zuwa sallah irin nan babu kaza ya za ka yi da jatumar da aka mata operation kare kotu ta zama sallah ce ka kwanta wannan ta yi sa'a ai sai za ta mutu da cikin imani ta tun da meye ne imani na in ka mutu ba ka sallah ka mutu ba in ka mutu ba ka sallah yau da gata kana da shi ba ka iya ka ci gata wani zai riƙo wannan ya riƙo wannan wani kashe han mota ake da ita a na koshe a kawo ƙofar masallaci ta ya wannan ya dafa nan wannan ya dafa nan a shigo da shi ni insha Allah sai da ka zauna baba ka ka tsanantawa kanka cewa wani tsanantawa kai na da zai iya zuwa kuma an ce hayya ala sala iya zuwa sun haka nan kuɗai Kuɗi shi ne cutar da ne. Sai dai yana da ƴaƴan ‘ya'ya mulidai, bakin da zai sai wannan Allah bai ɗora ma ba. Ai wannan ka cuci kanka, nan ka cutar da kanka. Wannan wahala da kake sha zunubi ake rubuta maka. Sai sai ka je ka rubuta tun da kake rubuta zunubi. Zai ka rubuta na zunubi tun da kake rubuta ba. Ba Allah ke rubuta ba. Allah bai ce za a rubuta min zunubi ba. magabata sun zo suna zuwa sallah ana kai mutum masallaci yana jan kama har bai iya saka illa an aka samu wanda suka iya ɗaukar mutum haka za su taɓa hannun sa nan sai makalli jikin ka wancan ma haka zai taɓa hannun sa nan ka riƙe hannun da kyau ka ga nan ta sa shi nauyin salabi a jikin ka wannan ma nauyin salabi a jikin ka ga kwallo zai yi zai ya daga shi kama ni na dan kawo ku ba shi taka da kawai sauran kuma ba zai tabo ma ba kawai ku rike shi haka shi ga dashi masallaci ya yi sallah ya gama sai ya samu sauki ko labari zai fi daɗin labari ya fito an ɗauko shi daga masallaci ke nan ya fito ko yana ta cewa a kai shi masallaci a kai shi masallaci ana cewa ana masa dubara ai an yi sallah an kusa ma sallah Allah saboda jikin ba za mu iya kai ka ba ko kuma yan asibiti ku shirya da motocin kunnu. ya na mutu ya ce shi a kai shi tun daga masu su kai shi da zan ku aka ce na ba za ku kai za ku ce ku za a biya a ma ga masu kai shi ga ɗan keke shi wuri baka da hanci in hawa nan na da wala ana gangara da shi yi ya kwana sai isan sallashi. ya ɗan fa ba su jiniya fa sai ya kwana da shi kawai shiga ya sallasa ina gama sallah aka ba shi ya koma ya shiga can wurin din kuma a yana abin da zai zama da shi ke kasa su kuma da shi ciki dalilin da ya sa ake buɗe da cikin da ana buɗe ba ku da yake nema ba ana neman kuɗin dole don da da kuɗi zai tafi amma babban abin da bambancin asibitin addini da nawa'in tafi shugabanni za su zo da safe sai da suke masan nufa sai a kai haƙuri a haji kuma san Allah na shi ko yake amma in na musulma ne za a bi a ce a alaji za su ana ya dawo an samu sallah asubahi kuwa sai an kai sallah asubahi sai masallaci ba na je a ƙarfafa masa ta ikon Allah shi ya yi alhamdulillah kuma wajen yana da kai kun yi sallah asubahi ko ga masu jinya ba sannan a'a yanzu ya samu ya rinka aka tsaye ku fishe shi yanzu ya rinka kuma sai mutu kafin kana na za ka hudu ba sallah asubahi ba ya shi wannan sallar tana daga cikin hanyoyin samun lafiya tunda aka ji daga likita aka ji daga wane ne sallar na daga cikin abubuwan da suke abin nan to nan za ka ga wa'azin da za a yi fi shiga sannan kuma za a ji ana ba da labari sai wannan wallahi ma na zirga ka ba ita ka yi sallah ke mai yi sallah ba ki kamar ka ba da jinya can zan je in mutu ne sa abin cika da imani a kan duk safiyar duniya ta an yi wannan kewaye in ko ainihin misalin ana abin a na yi za wannan kewaye la'asar na yi za a kara wannan kewaye ba gari ba an yi za ce isha masu zaba fila in an yi da za ce ana iya haɗa su wannan shi ne za ta iya lalle na kwanta a asibitin musulmi na ga bambanci tsakaninsa da sanjarai na ga da ta ɗabi'u da sanjarai na ga bambancin ma'aikatar a aita, man tsibumi alaihi wanda aka sumar da shi kabal in ya a alfa ka duba ba za ta yi zauna ba جاشي فبي كمان ده كتاره ده شيء حتى بقى كفي ده شيء يا رب يا رب يا رب إلى إلى إنا إلى العرفة بقى تدعوه قال لي شيء ده شيء يا زمان ده شيء هو كيف فيه بالعرفة حتى يا من ده شيء عرفة وهو مقوم عليه شو جنسوا به حتى دفعوا من عرفاته an yi kwana za a taho daga arfa wa huwa bi halihi muguman alaihi qala qala li maliku zalika yajzihu kanshe shi muguma ah, muguma ga wani karamin ah, abin nan wanda aka fa a fojin ana ga muguma to don da kana an kashi a menene da oxygen da oxygen ɗinsa yana numfasawa yana numfasa ya ce ya yi karfafa tsayi kila da za ce an fito da shi da aka bashi da oxygen wani sai ya samu dalilin da aka asibiti a cikin mutane ake shi Allah sarki su abin da kawo su kenan ka kwashi ka ka ɗauke masa muku ɗaya eh, mu nan za su mutu sau nawa suna so da ainihin eh, tsofaffin da ana su kawai yan suka ga masallaci na su mulki sun tsofa haka ake goyo shi in aka kawo da shi a ce na zo da ga masallacin kawai na zo abin nan aka kawo na gano shi na bai ji shi kuma masarauta kuma sarauta ganin ka na zo yi kuma me yasa ka za ka zo kai kuma ka ka zo to ai na ganin ka nan ne jikin na da kyau koma ya samu wata filin ta kan gabe koma filin ta yi jingina a yi sakara su a yi sakara su in ya tashi tafiya eh, in yi su gina wata aiki shi ɗan shi tashi zo ya ɗauke shi in zan tafi ja ci gaba da aiki wannan ake ci gaba da ma aiki ka dubi limamin limamin gwamnan ba gwamnan ba police college na dai kashe mutuwa da yan layi sun sani layi ya shigo mai irin wannan rashin lafiyar ba zai shigo wani layi ya shigo ba ya shigo daga nan farko idan sannan sannan ko game da wannan abun fa ya zo na ya tsaya na wannan abin ka ci gaba da yi wallahi ba aikin da fi shi da tsari ka ci gaba da kai ke da da na kallon shi wasu kare aka ta gama ya ce na zo na inda likita ko likitan bai iso ba na ce bari in zo ganka ba na farafa da ƙarfi ta ci gaba yi sai labari gidan bari ko kuma wannan aikin shi ne mai kyau ko tsaya ku ko kun manta eh kana nan ko mhm. nan ya shigo daga can kula nan ya faso ta farko kalli nan ya kalli ya ya kallo nan ya kawo kai na sannan ya kawo mata bari in koma kan tambaye ku ba shi ga ka sai hajiya mutu kai kama talika ya je zai uku sannan wannan shi ne gata mara lafiya a kai shi masallaci musamman yana sosai da yin shi ne baya so sai ya za ku yi amma shi ma da ya kamata ya eh, eh, masallaci ko ta zai kula da shi ai Allah bai zauna nan ba Allah ne ba gaskiya ne cikin ba ka gani kila ma baka sani ba wannan ne karshe ka ci gaba yan uwanka ƴaƴan ka su ganka jikokin ka su ganka ta inda da rafi su ga su zo su ganka ba za a wasu ba ta yarda kai kaɗi na asibitin ba ta asibitin ba na kaɗai ba ai mai ne ne jama'a sun yawa sai dai ɗaya ko biyu su zo su ganka amma gwanin ga masallaci ne daga nesa ko a ya ganka yana jiwayi ba za su ce sai sun yi hannu da kai ba su ce sai sun yi hannu da kai su dai suna kallon ka kaza kai sallah ko ana ta mushi gare ka daga nesa ba za a yi irin wasan nan ba ce sai kuwa ka yi hannu da kai Allah ba shi in su tana kallon su su ta kuka na ta Allah muku albarka Allah muku albarka muku ka dage kun ga duk yadda ake cikin ko kun da ta matsawa shi kenan kada ba sai ya ba su kuka ba ya dinga cewa shi kila shi ran da zai Dike nan da a'a. Yake zai ku. Wannan ba yake kafin ce gaskiya ya haɗu a wurin. Komai ya haɗu. Kwanta na ce masa a ra'aika in a. mai ka. In daga can gida ya taso shi na aikin hajji na ya zo miƙafi. Buhu mu goma na laihi. nan ma yana so ne da afirin ɗin saki labaki fa an harama anhu ya yi harama daga miƙati a anhu a sahabuhu بجزئي تجرم رأيت بنا إن أتى الميقات وهو مجمن عليه فأهرم عنه مع أصحابه فيجرئه قال إن أفاق إن يفرق ya يا أنبو إيدو ya san me ke ciki abubuwan da kawai koma maroko a kala e, in afaka ba a harama tabbala an ya tsifa in ya farfado a hanya ya yi harama kafin ya tsaya a harfa yanzu an tsoro da shi duk sai dai numfashi sahiya ake sahiya ake aka zo nan yana nan ka tashi zuwa yana nan in Allah ya sa wannan ɗan tsakanin ya farfado ya ɗauki haraman shi kenan a jaza a jaza'ahu hajjihu wa in lam yusek in bai farka ba hatta ya ko bihi a suka tsaya da shi a arba wa asbahu an min lailati suka kawai gari a daren su lam yajrihi Hajji? kuma tare da shi akai wannan karafai nan an kushe an taho da shi an yi ne tare da shi an yi wane ne tare da shi a haka saboda fatan koyaushe ka zai farka ka samu ma yakin ka aikin hajji ka samu wannan aikin kasashe a ciki kamar yadda ike nema masa alheri a duniya iri iri wanda ba za ka yadda shi ba Wadda na san dole sai ana yi ana faɗa yanzu ya'ya su ke da hakke a kan iyaye iyaye ba su da hakke a kan iyaye yanzu ka yana gaba ba na ce ce bai min za ba bai min za ba Allah sai ya faɗa ce ikon Allah shari'a ya ba gaya baban ka amma ko muna nan muna jira na ga wani irin ta za ka haifar da kuma don da tabbas Allah ba zai barka ba shi yi su bari irin wannan laifin ban muka faɗa maka ba akwai sai na duba tuwon kaɗi wannan lamari ka jira shi zai gani ya ya sai da hajji fayyar amma ba iya nake da hajji fayyar ba jin su ba ka gani bayan an canza an tafiya ta canza sai ka ga hukunci a canza yanzu ana magana mai kafi ne sai dai in baka san bambancin mai kafi da alfa ba a san nan me raba su ka gade da wuri sai na gara ka yi na menene ne bambanci mai kafi da alfa Hmm?

قلت نتي فإن أفاق قبل انفجار الصوت إن قلت أتكوكوش لغني كافي هرزوا عرفا يوني kaga da daddare ma ya kamata a ɗan dinga dubawa ko Allah zai sa sai a tsaya a arfa ko Allah zai sa ya farko ko Allah zai sa ya farko can kafin asuba ya farko yana kuma da shi a nan ina muke sai a fa ba ranka da kayan haji ba ce ran tsani ban ya ce ai harama da yanzu kan gari ya wani harama eh harama dan tsaya gwargwadon abin da zai tsaya ya dan roƙi Allah abin da ya sauƙaƙa daga nan ya danno muzdalifa to harama ko ba kafa a wurin kenan ayyuka fi'uhu hajjuhu fi qawli malik qala na'am kuntu ara'aita bani labari in marra bihi ashabuhu bil miqati idan ma da yake da suna mutanensa sun biyo da shi da miƙati abuwa muguma na laihi a miƙati fa haramu an fa suka yi masa harama sun ma a ba ma jawo da miƙata ya farfaɗo bayan da ya tsallako miƙati فأهرم حين أفاق فيساك حرم الصفو في حرم الصلوك سبع فرقه أيكون عليه الدم لترك الميقات لكن لو يتذكر وصدق ميقاته حقا مصا أخي قال لا وأنا مصا لا أحفظ هذا المالك دم حدث وانا دم مالك دم صوم ايتين سبعة أضرار وأرجو أماني نصارا ألا يكون عليه شيء هذا هنا ويثبت أكبر قد رأيت الفقهاء من كان أصحابه حرموا عنه إذا صاحب mutanen sa kiran da suka zo da shi sun masa harma bi hajji aw bi umrati aw qaranu anhu ko suka yi masa irani lamma azaka haramu bi gairi zalika da ya farfado sai ya harama ba da wannan ba kalla zai tallazi harama anhu ashabuhu bi shay wancan wanda sahabbansa suka yi masa sun harama ba komai bane wannan wace da kansa ita ce ake kirgawa wa innama ihramuhu harama ta hadha alladhi yanwihi huwa qultu hafizu an malik wannan magana daga faɗi ke kari shi ne daga maliku alala wahi ko ya shi mu hmm? mara lafiya inda yana na lafiya ba zai ɗauki haramun shi ba an gani a ah, wanda ita hau maka duwa da ɗaya na mutu ya fita zo ya zo bai kata yi zuwa ba daga madina